الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya mai tarin yawa marar iyaka ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda cikin yardarsa muka haɗu a wannan yammaci na litinin talatin ga watan juma'a da akhira bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam da shekara 1433 wanda daidai da 21 ga watan biyar a shekara ta 2012 da ake ce ma lissafin miladiya kuma a ci gaba da karatunmu na littafin a'lamu sunna al-manshura na sheikh hafiz bin ahmad al-hakami rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yau za mu tashi akan <clears throat> wata tambaya mai muhimmanci dangane da asalin wannan addini da daukar shari'a a kansa ina jin ita ce tambaya ta 96 ko? na? da bakwai ne? to tsayi ina ce man huwa khatamun biyu ne ko? tsayi mun yi wannan? yau to ai na a guri na 96 ne <coughs> طيب بسم الله لي. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى من هو خاتم النبيين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم قال ما الدليل على ذلك قال الله تعالى ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وفي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث الدجال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي وغير ذلك كثير نعم wannan tambaya kamar da <clears throat> malamin ya ambata mana na ce mata tambaya ce mai muhimmanci ko na ce mana kai tambaya ce mai muhimmanci saboda alakarta da masdarin shari'a da asalin shari'a a wannan addini din a cewa manzanmu sallallahu alaihi wasallam shine annabi na ƙarshe kuma bayansa babu wani annabi shi sa ya tambayar kasancewar wajibi ne kowa ya san haka wajibi ne kuma kowa ya yarda da hakan ga shi tambayar amsatta kawai ita ce sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma aka yi ta da wannan sigar cewa wane ne khatamun nabiyyin duk wanda ya karanta alkur'ani ya san wane ne shi cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma an maimaita wannan ko an sa shi a wannan littafi ne saboda ana koya mana asalin addini da manya-manyan abubuwan da in aka rasa su ana iya rasa addini kuma komai yana tafiya dama da dalilinsa shi yasa yace man huwa khatamun nabiyyin yace khatamun nabiyyin muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wannan iyakar ta kenan a sannan sai ce mad dalilu ala zalik menene dalili akan haka tambaya a amsar sai ce qala Allah ta'ala ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين wannan aya daga cikin suratul ahzab ita ce mafi girman dalili a ƙur'ani na nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine cikin makin annabawa kuma babu wanda zai zama annabi bayansa wani shi ya kamata mutum ya fahimta babu wanda zai zama annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zan zo mu ji me yasa na faɗi wannan kalmar da wannan sigar yawa ma'ana la nabiyya ba'di ma'ana babu wanda zai zo ya zama annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a wannan matsalar muna da matsaloli da suka kai kamar shida da za mu tattauna a kansu masu muhimmanci duk da ba sa cikin littafin amma dai saboda su da wannan maudu'in kuma da muhimmancinsa na ga ya kamata mu ɗauke su hakan na farko <clears throat> mu ɗauki wannan ayar Allah subhanahu ta'ala ce ma kana muhammadun aba hadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin a kira'a biyu ce dangane da lafazin khatam akwai kira'ar khatim khatiman nabiyyin ya zama da sigar ismu fa'il in an ce ismu fa'il ma'ana kamar shi ne ya aikin ma'ana shi ne ya cika annabawa ma'ana daga kansa babu kuma wani annabi da zai zo ma'anar da duk ɗaya ce in an ce khatim don an ce khatam bambancin na ma'ana za mu zo mu ji shi dangane da wannan a ta farko ma'ana ɗaya ta biyu in an ɗauki na farko dai kamar da muka ji kira'an bi kasrita khatimun nabiyyin sai zama fa'ili ne na khatama shay'a fa huwa khatimuhu ya rufe abun kuma shine mai rufewa shine na ƙarshe ma'ana kamar shine ya rufe daga shi kuma babu wani wanda zai zo kuma haka din yake akwai ƙira'a ta fataha ita ce da makaranta ita ce wannan ƙira'a mashura da muke karantawa ƙira'ar uh, hafsko yawwa khatamun nabi khataman nabiyyin tunda dama khabaru kana ne sai zama walakin kana rasulullahi tunda dama cewa yi ma kana muhammadun a ba a hadin min rijalikum walakin sai ce me rasulallahi kaga bai ce rasulullahi ba ma'ana walakin kana rasulallahi ai kana huwa huwa din shine ismu kana rasulullahi shine khabaru kana khabaru kana kuma mansubi ne kuma ma'tufi a kansa shine khatam shi ma sai ya zama wa khataman nabiyyi mun fahimci wannan yawwa to wannan malamai sun ba da wajihi wajihi kamar uku dangane da ma'anar wannan wasu ce abinda ake nufi alkhatam shine kamar taba in an ce taba ana nufin stamp khatam yana nufin stamp in mutum ya rubuta takarda a ofis a yana sa hannu sai kuma a buga mata stamp ko ko a kira shi stamp duk da dai ah, hausance haka muke kiransa turawa suna da iri biyu akwai wanda stamp da za a sa a pad da tawada a liƙa akwai kuma abin da ake ce masil wanda shi ma matsa shi ake yake yin zane a jikin takardar ko mafi yawa ana kiransa wannan sil yawwa to ko ka ɗauki wancan ko ka ɗau wannan su ɗaya ta abin da ake so su yi ma'ana an gama yin abin da ake so a faɗa na sako. kuma ga rufewa saƙon ba dama a ƙara wani abu a bayan wannan na jin duk ya rubuta kadda ai abin da yake nufi kenan ko yawwa to malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na babu wani annabi bayansa yana da wannan ma'anar cewa kamar shine sil din da aka sa aka buga a takaddar manzanni da aka aiko cewa to daga shi fa kuma kofa ta rufe babu wani wanda zai zo da wannan ma'ana din ah, wata ma'anar kuma shine khatam ma'anar zobe mun san zobe da ake sa shi a hannu yawwa shi kuma in an ɗauki ma'anar abin da ake da shi shine wannan dangane da manzanci yana nufin ado da falala da ƙarin matsayi bisa sauran manzanni ɗin in aka kalli wannan ma'ana ɗin ta zobe malamai sai suka ce wannan ma'anonin gaba ɗayansu kuma guda uku suna nan akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ɗin in an ɗauka da kasara cewa shi ne khatamin ko khatiman shi shine wanda ya rika ya rufe annabawa daga kansa babu wani to shi din ne in kuma aka ɗauki cewa da shi aka rufe takardar aiko manzanni aka sa stam aka liƙa ba kuma wani bayansa shi ma haka ɗin yake in kuma aka ɗauki shi ne adam manzanni wajen falala shi ne sama da su ya fi su kyau da ƙawa da kuma daraja a gun Allah shi ma wannan ma'anar duk maganar khatam ta ɗauke shi mun fahimci wannan shine har malamai suka ce ma wannan ma'anar ta ƙarshe in an ɗauke shi da fataha ɗin ma'ana wannan ƙira'ar kai ta fataha khataman nabiyyin za ta fi khatiman nabiyyin saboda wannan ƙarin ma'anar cewa akwai ƙarin falala ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan kasancewarsa da shi aka cika annabci na ji mun gane wannan mas'ala ta farko kenan mas'ala ta biyu shin mas'alar annabci me yasa aka karrara mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ne manzo na ƙarshe shine cikamakin annaba kamar yadda bahaushe ke faɗi dan ya bamu darasi tabbatacce wanda babu kokonto cikinsa cewa bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ba za a sami wani annabi wanda da gaske daga wurin Allah yake ba ya zo a bashi annabci ai kwamishinin ɗinsa shi ma ya zama sabon annabi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan to wasu mutane nan malamai suna cewa wasu afrad an ce afrad wasu ɗaiɗaikun mutane daga cikin al'ummomi daban-daban ko kuma mazahib ko masharif hanyoyi na tunani daban-daban an samu waɗanda suke ganin shin annabci ana iya samunsa ne ma'ana mutum aiki yake ya cancanci a bashi annabci ko ko annabci zaɓe ne ai wannan magana akwai ta agun masu ilimin aƙida sun tattauna ko to a wurin <clears throat> masu harkar falsafa wasu daga cikinsu ba dukansu ba shi yasa malamai suke so nan mutum zai faɗa ya dukka kada ya ce dukkan masu falsafa ba duka bane wasu daga cikinsu kamar yadda wasu masu bin hanyar wuce iyaka a ɗariƙun sufaye su ma wasu suna da wannan ra'ayi su ma afrad ne ba kungiyoyin ne balantana ka ce kungiya kaza ko hanya kaza ita ce mai wannan wannan wasu jama'a ne aka samu daga cikin wannan masu irin wannan tafiya din sai aka samu waɗanda suke ganin cewa ai annabci muktasab ne ba ikhtiyari ne. me ma'anar muktasab muktasab shine abin da za ka yi aiki ka cancanci a baka mun fahimci abin misali a ce idan ka kware wajen ƙoƙari da karatu to za ka sami wata daraja ta ilimi ko idan ka kware wajen iya wani abu shi ma za a ambace ka a matsayin ka iya wannan abu kuma za ka sami ƙoƙari hakanan idan ka dage wajen ibada wurin Allah subhanahu wa ta'ala kana bauta wa Allah za ka sami me za ka sami yarda a gun Allah Allah ya saka a cikin salihan bayinsa mutanen kirki kaga wannan daraja ce ce muktasaba yawwa to amma shin annabci a wannan layin yake ko ba a wannan layin yake ba ba a wannan layin yake ba idan ka bi qur'ani ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabci zabe ne Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata hmm. Allah mu duke ba mu labari cewa shi ya san inda yake sanya manzancinsa ashe ba wurin da mutum zai yi aiki a bashi manzo bane ko ya yi kokari ya ta ibada har ya zama annabi duk ibadar mutum a duniya ba yadda za a yi ibadar da zai kai matsayin annabi ko kusa ko alama ba zai yiwu ba don haka annabci zaɓe ne Allah subhanahu ta'ala shi ke zaɓe don haka wasu mutanen suna cewa kamar da na ambata mana masu falsafa ɗin da masu hanyoyin sufaye suna cewa akwai bi ashiya ilmiya wa ashiya amaliya da kuma isti'idadat a wa mawahib fitriya idan mutum yana da su wai zai iya zama annabi a gun masu falsafa da kuma masu waɗancan wasu kai daga cikin waɗancan hanyoyi kamar da na ambata mana na ɗariƙun sufa misali irin su mazhabar masu ittihadiyya mun san ittihadiyya ai mun yi magana akan su kwanaki su waye masu ittihadiyya masu aƙidar komai ma Allah ne komai duk abin da ka gani kawai ba komai kake gani ba Allah ne to masu wannan aƙidar suna ganin cewa idan mutum ya yi ƙoƙari shi ma zai iya zama annabi su ibn al-farid ibn arabi duk sun faɗi irin waɗannan maganin bal da maganganu ma da suka fi irin waɗannan muni hmm. abin shi za ka samu a yanzu waɗannan mazhabobin suna ɗan tasowa suna dawowa a wasu garuruwa namu nan za ka je ana samun ana yin wasu wurare ana samu ana halatta su har ana halattawa maza su taki matan da suke so ba zancen aure ana samu wannan ko ba a samu duk kuma da sunan addinin musulunci ake yi a halatta zina a halatta liwatsi a cewa duk ba komai kawai domin duk abu ɗaya kawai kuke yi asalin wanda bai fahimci wannan fikirar ba ta samu asali ne daga waɗancan mutanen masu cewa ai kwanaki mini yi zancen cewa allah duk abin da ka gani kawai allah ne da kare da alade da mai bauta a coci duk ɗaya ne kawai duk Allah ne ko mai ka gan shi shi yasa har ibn arabi ke cewa annabawa sun yi kuskure ga wasu abubuwa kuskurensu shi ne wani abu ne da kamar yadda suke cewa sai wasi'an menene hajjaru wasi'an shi ne ka matse abu ya zama kankani ma'ana wani abu ne mai faɗi wai annaba suka zo suka matse shi buɗe kawai suka hana mutane sakewa faɗin shi ne kawai kowa fa da kake gani duk abin da kake gani da mai magana da marar magana da mai hankali da marar hankali da ice da bishiya da komai da abin da ɗan adam ya saƙa da abin da bai saƙa ba kawai duk abu ɗaya ne ba wani wujudin banda wannan duk inda in an ce Allah to kowanne ɗaya daga cikin waɗannan kawai shi ne mun fahimci wannan abin haka suke nufi fa to wannan abun shi ya haifar da su ce kawai duk addinin ma da kai ba matsala suke a ganin su duwan da ba yahude da kirista da musulmi da ba majuse da dan confucianism da dan hindu da dan buddha da dan traditional religion da dan komai da komai gaba ɗaya kawai abu ɗaya suke bautawa haka wannan aƙidar take shi yasa suka halatta cewa aure ba dole ba ne kawai domin duk abin da ka taka duk abu ɗaya ka taka kun fi wannan zancen wani abin in kana jinsa ba za ka iya karanta ba daga littafan waɗannan mutane da in mutum ma ana bayyana irin wannan wani sai ce don allah malam ku kyale wannan zancen ba shi da daɗin ji yau to ana faɗa ne don a tsorata ka kuma yadda wasu suke ganin a yi sakaci a kyale wannan abun ya ci gaba ba komai kai kar ka zama cikinsu wannan harkar harka sai ta fita daga addinin musulunci fita ta kwata-kwata duk wanda zai zo da irin wannan ya halatta zina ya halatta luwatsi bayan kuru-kuru ga nassin alkur'ani ya bayyana mana hukuncin su bal ya halatta maka ka bauta wa wani Allah kamar da suke cewa wai annabi Musa dan me ya hana ya kama gemun annabi Haruna ya jijjiga din nan wai yana masa fada ne me yasa zaka hana musu bauta ka hana su su bauta wa dan maraki dan marakin shi mai ai shi ma Allah ne wai da annabi Musa ya dawo fadan da yake wa annabi Haruna kenan haka ibnu Arabi ke faɗi a cikin fususul hikam kun ga wannan abubuwan suna da hatsari to abin da yake tambihi akai shine a yanzu wannan abun fa yana nan yana dawowa cikin musulmi a yanzu suna ganin waɗannan hanyoyin ai ba komai bane kuma sun sa wani mutumi a zaton wai zai gafarta musu saboda ya riga ya tsallake shi ya riga ya yi wannan abun har ya zama abin da ya zama suna ganin ya zama ubangiji zai gafarta musu zunubansu to wannan hanyar ba ta da kyau muna roƙon allah maɗaukaki ya tsare musulmi daga aukawa cikinta mu koma kan wannan abin da ya jawo wannan me yasa na shiga wannan maganar saboda yadda su da cewa annabci bai kare ba za a samu wani mutum ya zo ya bude baki ya ce shi ma Allah ya yi masa wahayi ya ce masa kaza muna fahimtar wannan da sun yadda da rufe waccan kofar to da ba za a samu wani rikicin ba yawwa matsala ta uku da za mu tattauna ah, akwai hanyoyi kimanin guda hudu a hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi ya amfani da su wajen tabbata wannan aƙida ta khatamun nubuwa ma'ana cewa bayansa babu wani annabi matsa hanya ta farko shine darbul amsal akwai wuraren da za ga yana yin yana buga misali kamar hadisin da yake cewa masali wa masalul anbiya wa masalul anbiya min qabli yace mithlu rajulin bana bina'an fa ahsanahu wa ajmalahu yace misali na da annabawan da suka zo gabani na ma'ana kafin ni in zaka iya kwatanta mu misalin da zaka dauka shine kamar mutum ne ya gina wani gida ya kuma kyautata wannan gidan ya ƙawata shi ya kyau komai ya cika a ginin nan illa mawdi'u labina sai wani wuri da za a sa bulo ɗaya kawai shi ya rage ba a sa ba ya ce mutane suka zo suna tsawafi suna kewayewa ma'ana ba tsawafin ibada ba suna wucewa suna leƙawa suna ganin gidan sai sai kai wannan gida ma a hasanahu ai wannan gida ya yayi kyau ƙwarai ina ma an cike wancan gurbin bulo ɗayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce ni ne wannan bulo ɗayan da ana cusa ni shikenan aka rufe gida ya kyau gida ya kammala gida ya cika babu wani targade a cikinsa kun ga wannan ai misali ne bamu dan mu yadda da kuma mu ɗauki wannan aqida ta khatmun nubuwa cewa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani annabi shi yasa sai sai fa ana allabina wa ana khatamun nabiyyi haka yi nasi a ciki ni ne wannan guntun bulan da ya rage kuma ni ne a cikamakin annabawa hanya ta biyu ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam bi maji'il kadhabin labarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bayarwa cewa a bayansa a wasu akwai wasu makaryata da za su zo wasu mutane za su zo su yi ƙarya cewa su ma annabawa ne kun wannan labarin tun da ya kira su kazzabin ashe ya nuna me ba annabawan ba ne ina fata mun fahimci abu wannan shi ma hanya ce ta tabbatar da a khatmun nubuwa kamar yadda yake a wannan hadisin da ya zo mana bayan wannan aya ai kun ga ya ce وقال صلى الله عليه وسلم إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون أقول سمك اليتاب دا تلاتين زاس زوبايانا كلهم يدعي أنه نبي كون نتعيد كسكينسو ينا دا أورسي النبي نشي يسي وأنا خاتم النبيين ni ni ne cikamakin annabawa wala nabiyya ba'di babu wani annabi bayana in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga wannan ita ma hanya ce zan dawo mai magana akan wannan hadisin mu koma mu karasa wannan hanyoyin guda hudu din da na ambata abu na uku ko hanya ta uku asma'uhu sallallahu alaihi wasallam sunayensa shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kana jin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye ibn al-qayyim ya kawo a cikin zadul ma'ad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana da sunaye sun kai wajen 200 dukansu siffofi ne na karama na daraja ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu akwai wanda yake faɗi da kansa yake cewa an al'aqibu an al'aqib suna ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ma'anarsa kamar yadda annabin sallallahu alaihi wasallam da kansa ya fassara yake cewa al'aqibu allazi la nabiyya ba'dahu al'aqibu shine wanda babu annabi a bayansa mun fahimci wannan yau wannan hanya ce ita ma ta uku dan an ce asali al'aqib shine baya aqabahu ya bi bayansa al'aqibu wanda ya biyo baya kaga wanda ya biyo baya ashe shine a ƙarshe ko yawa to shine ma'ana shi yasa sai fassara yace allazi la nabiyya ba'dahu hanya ta hudu ta tabbatar da khatmun nubuwa a shine a cikin jumlar khasa'isin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abubuwan da Allah madaukaki ya keɓe manzansa sallallahu alaihi wasallam da su a ciki yakan ambaci wani abu irin wannan kamar hadithin nan mashhuri da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa utitu khamsan lam yutahunna nabiyyun qabli an bani abubuwa biyar da ba a baiwa wani annabi ba gabani na a ciki ya faɗi wasu abubuwa da ya faɗi nusirtu bin ru'bi ko min masirati shaharin ya faɗi maganar an sanya ƙasa ta zama min wurin tsarki da wurin alwala a koyaushe to daga ciki ai ya faɗi kuma cewa wa khutima biyar rusul wa kutima bi me ar-rusul da ni aka cika manzanci wannan ma khassisa ce daga cikin khasa'isin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hali ne siffa ce ta tasa shi kadai nan yayi amfani da ar-rusul bai ce hutima biyan nubuwa ba ko sai ce hutima bi ar-rusul an cika an cika manzanni da ni ma'ana bayana babu wani manzo wannan Allah subhanahu wa ta'ala da yake Allah mai iko ne akan komai la'alla ya hangi ya san kuma da ba wai la'alla ba la'alla sababin kai ne nake nufi la'alla sababin da yasa abun ya zama haka shine kasancewar Allah ya san wasu za su zo daga baya masu son su sami kofa na cewa akwai wani wanda zai zo da annabci bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan ce ai Allah a Qur'ani cewa yi walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin bai ce wa khataman mursalin ba wasu suke cewa za a iya wai annabci aka rufe amma manzanci yana nan za a iya samun wani ya zo ya ce shi ma manzo ne daga baya shi ne malamai suke ba su raddi daga ciki kasancewar tsakanin manzanci da annabci bambanci ne na umumi da khususi mutum ba zai zama manzo ba sai dama shi annabi ne ko ashe kenan dama a ce an rufe annabci ba a rufe manzanci ba wannan ba ta tashi ba ita domin duk manzo da ka gani annabi ne amma ba dukkan annabi ne manzo ba to tunda ku aka rufe mafi ƙasan ƙofar farko wadda sai an wuce ta aje ga babbar in aka rufe ta za a samu babbar shikenan wannan magana ta tashi sannan kuma ga wannan nassin hadithin cewa khutima bi ar-rusul annabi sallallahu alaihi wasallam ya nassi akan cewa da ni aka rufe manzanni A kenan babu wani manzo da zai zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan hanyoyi guda ah, hudu kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da su wajen tabbatar da aqidan nan ta cika makin annabawa mu koma kan wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa sai kunu ba'di na thalathun akwai riwayoyi da suka zo wasu sun ambaci saba'in wasu kuma suka ambaci ashirin da bakwai akwai mata guda hudu wannan hadisin isnadin sa jayyid ne ahmad ya ruwato cewa wasu masu ƙarya za su zo su yi da'awar annabci a bayana su 27 ne akwai mata hudu a cikinsu to waɗanda malamai sai suka tattauna akan wannan cewa wannan <clears throat> nassin mai ake nufi wasu suka ce abinda ake nufi da talatin innan irin cikan lamba ne a cike ko a faɗi lambar da ta fi kusa da kasarin da aka faɗa mana ai talatin ta fi kusa da ashirin da bakwai yau shi sa ya zo a wani nassin cewa qaribun min talatin kusa da talatin wasu suka ce ashirin da bakwai din can shine mai karfi ta bangaren adadi duk da wannan ya fi inganci ta bangaren isnadi ashirin da bakwai kaga kusa da talatin ne don haka in an ce talatin ma kamar approximation ne ake nufi ma'ana kamar a ce ne a kusa da talatin din dai ma'ana talatin din cikewa aka yi amma asali ashirin da bakwai ne wasu wanda suka ce suka kawo riwaya saba'in kuma malamai suka bata tafsirin cewa su talatin nan ana nufin waɗanda zai zama suna da shauka suna da shubuha suna da tasiri akan mutane har za su shahara suna da kalma har mutane ma za su sami su bi su amma saba'in yana nufin adadin wanda za su zo kawai mujarradin su faɗa ko da ba wanda ya bi su mun fahimci wannan bayanin yawwa shi yasa daga cikin abin da kamar da ibnu hajar ke kawowa a cikin fatihul bari ya kawo wasu daga cikin waɗanda aka samu an samu mutum biyu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tun da ransa da suka yi da'awar annabci na farko akwai musailama mun taɓa zancen sa anan ko musailama tilkazzab a yamama sakamakon yaƙi da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu na abubakar ya kafa rindina aka je aka yaƙi a yamama al yamama saboda a yaƙi musailama tilkazzab da mutanensa waɗanda suka yi ridda suka bi shi a cewa shi ma annabi ne akwai al aswad al ansi shi kuma a yaman al'ans kabila ce mashhura har yanzu a yaman akwai mutanen da ake cewa al'ansu na uku akwai wata akwai abin nan wani tsulaiha ibn khuwailid al akwai wata mata ita ma da ta zo ta ce ita ma annabiya ce sunanta sijah at-tamimiyya daga ƙabilan banu tamim shi wancan alaswad al'ansi an kashe shi dab da rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu an kashe shi musailama kuma a zamanin abubakar aka kashe shi wannan tsulaiha an ce ya tuba a zamanin umar ibn khattab har ya rasu ma'ana ya tuba ya koma musulunci har ya mutu a zamanin umar shi tsulaiha wannan na uku ita ko ita ma an ruwaito cewa ta tuba ta koma musulunci bayan ta kafirta to akwai kuma daga baya an samu na biyar a zamanin khalifancin yazid ibn muawiya lokacin da aka kashe al-husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu an a lokacin da aka kashe shi al'umma hankalinsu ya tashi akan an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai aka samu wannan mutum sunansa al-mukhtar ibn abi ubaidin al-thaqafi shi kuma sai fito ya ce shi yantasiru li ahlil baiti shi aikinsa shine ya zo ne don ya kwato haƙƙin ahlil baiti da zalunta su da aka yi har ya sama ƙungiyarsa suna attawabin masu tuba ma'ana a madadin al'ummar duniya za su tuba ga Allah cewa an kashe jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine ya bi duk wanda yake da hannu a kisan Husaini a lokacin nan wanda dai aka samu iko a kansa sai da ya kakkashe su to mutane kuma suka goyi bayansa sosai ya sami abin nan goyon baya mai ƙarfi to daga baya sai ruɗin shaidan ya zo masa ya fara ba mutane labari cewa jiya mala'ika jibril ya zo gunsa sun tattauna har ya zo masa da aike daga allah subhanahu ta'ala shi kenan sai malamai ku suka ce a wannan zindiki ne babu mai da'awar annabci bayan manzan allah sallallahu alaihi wasallama idan ba mai kafirci ba na fatan fahimci wannan shi ma wannan aka yi yaƙi tasa ta ƙare an samu wani kuma har yanzu alharithul kazzab shi ma yana cikin waɗanda suka yi da'awar annabci a zamanin abdulmalik dan marwan sannan a zamanin khalifancin banil abbas an samu adadi mai yawa da yawa sosai sannan abun kuma bai tsaya ba ya ci gaba lokaci lokaci duk wanda yake ga yayi ibada haka mai yawa yana jin alamar salahi a zuciyarsa in allah bai taimake shi ba dan ya rinjaye shi sai kaga ya fito ya ce wa mutane ai shi ma an masa wahayi shi ma an aiko mala'ika jibrilu ya ce masa kaza ya ce masa kaza kuma ya gaya wa mutane su zo su bauta Allah ta hanyarsa shikenan sai wannan rikici ya zo har zuwa zaka iya cewa na ƙarshe da aka samu wanda mutane suka fi sani shine Gulam Ahmad Mirza wanda aka same shi a Pakistan yawwa wanda ya da'awar shi ma annabi ne kuma a lokacin daular Birtaniya ta taimaka masa don ita har zuwa yau din nan su suke gudanar da taimakon wannan sabon addinin nasa na wannan mutumin da ya zo da wannan annabci din mm, sabo ya ce ai shi ma annabi ne bayan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ai da ma khatamun nabiyin zobe ake nufi zobe ko adan ake nufi amma ba a kare ba wani ma zai iya zuwa ya ce mm, saboda shi dama ba balarabe ba ne da ya samu fassara guda ɗayan sai ya riƙe ta ya ce ba wata kuma banda ita ah, alhali larabawan sun san yaran su ba haka yake ba yau kuma sannan ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da cewa babu wani annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai rubuce-rubuce da aka yi da yawa akan wannan bawan Allah din har malaman duniya sun yi taro sun yi ittifaki akan kafirta shi da duk mai binsa yau kuma har zuwa yau haka aƙidar yake duk wanda yake ma da wannan aƙidar ko umara ba a bashi biza ya shiga in dai har zai rubuta cewa shi dan qadiyaniya ne sunanta kenan da ma tafiyar qadiyaniya yawwa saboda me duk wanda zai yadda cewa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wani manzo ko akwai wani annabi to hakika ya fita daga wannan addinin nasa dai na Muhammad sallallahu alaihi wasallama da ya zo da shi yawwa ina fatan fahimci waɗannan a bayan nan akwai wani kuma da aka samu shi ma daga Pakistan bayan wancan shi ma ya zo wannan irin da'awar duk da dai bai samu karbuwa irin ta wancan din ba kuma la'alla kowanne gari ma kila ka iya samun wani mutumi da zai ko gunsa abin da zai gusar da hankalinsa kuma ya zo ya yi irin wannan da'awa din bai gushe ba ana iya samu daga lokaci zuwa lokaci mm, amma dai a dunkule hukuncin irin waɗannan abubuwa shine kafirci ne kamar da za mu zo mu ji a matsala ta hudu cewa khatmun nubuwa huwa khatmul wahayi rufe annabci rufe wahayi ne rufe annabci rufe menene rufe wahayi ne ma'ana kamar yadda babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu kuma wahayi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani da zai ce an masa wahayi wahayi wanda za a turo mala'ika a ce ga sako ku zo ku bauta wa Allah ga wani abu ko a turo musamman mala'ika jibril a ce ya zo ma mutum to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wannan don haka famanid da'a annahu yasma'u kalam Allah duk wanda ke da'awar cewa shi yanzu zancen nan yana jin zancen Allah Allah ya ne masa magana a yanzu bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace faqad da'a annahu yuha ilaihi to yana da awani cewa ane masa wahayi wa innal haqiq wa inna haqiqata sama'il wahyi jin wahayi ko a hakikanin sa a ce mutum ya ji wahayi ya ji maganar Allah hiya haqiqatun nubuwa babu wani abu da ake ce ma annabci banda wannan haka ko mutum bai yi da awar lakabin annabcin ba sai ya ce an masa wahayi kuma Allah ne masa magana to ya yi da'awar annabci kuma ya yi da'awar wahayi kuma kafirci ya zo Allah ya tsari matsala ta biyar annan di'a alwahayi da'awar wahayi kufrun kafirci ne ka da'awar nubuwa kamar da'awar annabci lisababai ne saboda sababi guda biyu ko saboda dalili guda biyu me yasa za a ce wanda ya da'awar wahayi yanzu ya kafirta na farko akwai abubuwa biyu na farkon shine adamu tasdiqi bi khatmun nubuwa ko duk mutumin da ya ce shi ma an masa wahayi to bai gaskata maganar khatmun nubuwa ba khatmun nubuwa kuwa rukuni ne babba a wannan addinin tilas mutum ba zai zama musulmi ba sai ya yarda babu wani annabi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe idan mutum yayi da'awar wahayi to yayi da'awar annabci kuma ya karyata kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallama annabin karshe abu na biyu alkazibu ala rabbil alamin ƙarya ga Allah domin in yace Allah ya yi masa magana za a ce me yace maka duk abin da zai faɗa ku ƙarya yake to yi wa Allah ƙarya ku menene shi kansa hmm? wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay'un wa man qala sa unzilu mithla ma anzala Allah hmm. to kaga wannan hadarin sa kenan abu na ko mas'ala ta shida yawa shine sai karshe shi wa hadha huwa al wannan ko shine kafirci mas'ala ta shida anna khatman nubuwati la yu'aradu ko layu yu'aridu nuzula Isa ibn maryama alaihi salatu wasalam fi akhir zaman wannan maganar ita nake nufi dazu da nake cewa babu wanda zai zama annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ake nufi da wancan la nabiyya ba'di wannan cewa annabi sallallahu alaihi wasallama shine annabin karshe ya za mu yi da shi in muka ce muka tuno hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma shi da kansa ya bamu labari cewa annabi isa dan maryam kafin tashin kiyama zai zo zai dawo wannan duniya din allah zai sauko da shi daga sama kuma sannan aka faɗi abubuwan da zai yi yaqtulul khanzir wa yad'ul jizya zai ɗauke jizya cewa eh, kafiri ya bada jizya a bashi wannan hukuncin za a ɗauke shi da umarnin Allah kuma a ƙarƙashin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malamin sai suka ce ah, to ya za ku zo ku ce mana babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan gashi ba malamai bane kai wasu yan hayaniya zan ce yan rudani masu kawo shubuhi sai suka ce ya za ku bi wannan bayan gashi an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi Isa zai dawo to wai dan su tabbatar da wannan sai suka ƙaryata dawar annabi Isa haka wasu suka shiga wannan rudani bayan ku wanda ya faɗi wancan labarin shi ya faɗi wannan labarin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya gaya mana shine annabin ƙarshe kuma da ya gaya mana annabi isa zai zo daidai ne sai mu ce shikenan ƙarya kake yi kai annabi a'a sai mu ce abinda ake nufi anan shine kaza abinda ake nufi anan shine kaza shikenan magana sai ta zauna yadda take da haka abinda ake nufi malamai suka ce wannan baya rusa maganar cewa annabi isa alaihi salatu wasalam zai dawo fi akhir zaman fa inna nubuwatahu kanat qabla nubuwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam abubuwa guda biyu ne domin shi annabcinsa dama ya tabbata kafin annabcin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga kenan dawowarsa ba za ka ce lokacin da ya dawo shi kenan an rusa matsayin annabci ba nasa to idan ko yana matsayin annabcinsa yana nan ina magana cewa wani annabi sabo ya zo babu ita dama annabi ne yana nan kafin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to kuma ya zo suka haɗu suka yi zamani ɗaya da wani annabin ya dawo a zamaninsa kamar yadda a tarihi an samu wasu annabawan da suka yi zamani ɗaya da wasu annabawan kuma wannan annabcin ɗayan bai rusa annabcin ɗayan ba suka zauna tare mun fahimci wannan abu da haka rikici ne kawai na rashin fahimtar nassoshin qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu kuma zai yi aiki ne idza nazala fa nubuwatu sabiqatu la na faɗi wannan walakin ya'ti mu'minan bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam zai zo yana mai imani da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hakiman bi shari'atihi zai hukunci kuma da shari'ar manza Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kaga ashe kenan in sunan annabci dama yana nan tare da shi to ba sabon annabci ne ya tsiru ba mun gamsu da wannan ko in kuma ya zo tun da ba sabon annabci ba ne da wacce kuma shari'a zai amfani zai amfani da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ashe kenan babu sabon annabci inda sabon annabci ne za a samu sabon annabi sabuwar shari'a to ba sabon annabi bane tsohon annabi ne kuma shari'ar da ta zo da ya samu ta lokacin ita zai amfani da ita don haka mutum ne kawai ya zo annabi ne ya dawo bayan Allah maɗaukaki ya ɗaukake shi kuma ya dawo don ya ƙara cika manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama su ƙara wani abu tare da shi mun fahimci wannan yau to wannan matsaloli kaɗan kenan daga cikin abin da na ga malamai sun ambata dangane da aƙidar khatumun nubuwa Allah sa su yi mana fa'ida ah, mu koma kan littafi yace wa fi sahihi ƙari dai akan wannan ah, khatumun nubuwa din daga cikin ƙarin hadisai hadisan suna da yawa sosai da suke magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin ƙarshe wa fi sahihi a cikin sahihul bukhari qawluhu li aliyin radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa ali ibn abi talib radiyallahu anhu ala tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa illa annahu la nabiyya ba'di ran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fita zuwa yakin tabuka ba a taɓa yin yakin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita ya bayyana inda za a je kuma aka tilasta wa kowa shari'ar musulunci ta dora wa kowa sai ya fita sai yakin tabuka kafin nan duk yakin da aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ma baya faɗar sunan sai dai ya faɗi sunan wani wurin daban in za a yi kudu sai ya ce arewa za a yi in za a yi yamma sai ya ce gabas za a yi saboda ya ɓadda bami ga kafirai amma yakin tabuka sai da ya faɗa ƙuru-ƙuru tabuka za a tafi kowa ya shirya kuma ba a ya sauke wa kowa ba kowa sai ya fito to lokacin da aka fita gaba ɗaya maza duk da suke madina duk wanda ke da damar tafiya ya tafi banda munafikai da waɗanda suke da uzuri da kuma waɗanda suka tsaya ba uzurin kuma ba munafikai ba ne hukunci wani daban ya hau kansu su ka'ab ibn malik kenan da shi da yan uwansa su biyu suka zama su uku yadda daga baya suka zo kuma Allah madaukaki ya gafarta musu wa ala thalathati alladhina khulifu yawwa to lokacin da wannan jama'a duk suka fita suka bar madina aliyu radiyallahu anhu sai ya taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hawaye na zuba a fuskarsa yana cewa ya rasulullahi ya za ka ja mutane kowa ya tafi ka bar ni a cikin mata da yara domin annabi sallallahu alaihi wasallama da zai fita ya bar shi ne a matsayin mai kula da garin madina mun fahimci abin a matsayin shugaban da zai kula da gari don ba a tafiya a tsarin shugabanci shugaba baya tafiya ya bar gari kuma ya zama cewa bai wakilta kowa ba a ƙasarsa tilas ne ya ce to wane kai ne a madadi na har in dawo to duk tafiyar da zai annabi sallallahu alaihi wasallam kan yi wannan wata nan ya zabi wannan sahabin wata ran wannan sahabin wata ran wannan sahabin ba iya aliyu kawai akan zaba ba amma a wannan na tabuka shi aka zaba to da ya biyo shi yana yana wannan kamar complain cewa ya za a banni daga ni sai mata da yara to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya gaya masa wannan magana sai ce ce amma tarda an ta takuna minni bi manzilati haruna min musa shin kai baka yadda ka zama dangane da ni matsayinka ya zama kamar matsayin haruna da annabi musa ba ma'ana kamar kai ne mai matsayin annabi haruna ba ka yarda ka haƙura da wannan matsayin ba to shine sai ya murna ya farin ciki kuma ya daina damuwar ya koma ya riƙe wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi ina fatan fahimci wannan sai sai illa annahu la nabiyya ba'di sai dai kuma babu annabi bayana ma'ana kenan ali ba annabi bane nassi kuru mun fahimci wannan yau kamar yana gaya maka cewa to duk da fa wannan aikin ya zo za a baka wannan kular to fa kai ba annabi ba ne bayana babu wanda zai zama annabi to wannan mas'ala ko in ce wannan hadisi yana cikin hadisai manya-manya da masu shi'a suke riko da shi sosai a matsayin cewa wannan nassi ne kuru-kuru a kan cewa aliyu ne khalifa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam me za ku ce a akai hmm? me amsa da gaske ne wannan haka yake za a kafa hujja da wannan a matsayin cewa Ali bin Abi Talib bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan shine khalifa musulmi ya isa dalili an ka ce a'a za ka kawo hujja ne na'am me dalili me za ka kawo na raddi hmm. babu wani ka kawo duk a ce da an kawo muku wannan hujja sai ku yadda to ku kare na'am na yauwa saboda dama ana sa wasu kafin su don haka wannan to amma ba a gaya wasu yannan lafazin ba cewa manzilar haruna min musa hmm. na aiwa hmm. Hmm. It was not Harun that replaced Musa after his death. This is one. ma'ana ba annabi haruna ne ya maye matsayin annabi musa bayan annabi musa ya mutu ba domin annabi haruna ya riga annabi musa mutuwa tun a te sai da ya mutu sannan annabi musa ya mutu amma dama shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wacce yake nufi ba ta maganar mutuwa ba ce yadda in ba haka ba me yasa ya kawo kiyasin ba za ka ce ya kawo kiyasin ba shi da wuri ba ko ya kawo kiyasin ne saboda uh-huh, yawwa lokacin da annabi musa zai je miƙatin ya haɗu ya gana da ubangijinsa wa ya ɗora ya kula masa da mutane annabi haruna ko yawwa to irin ta ce kawai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ba magana ce ta inna mutu kai ne shugaba ba kun fahimci wajen kiyasin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine zan tafi wani aiki shi ma na addini to ka tsaya min ka rike mutanen nan musulmi al'ummar musulmi suna hannunka kuma haka annabi musa lokacin da zai tafi miƙaci ya gana da ubangiji sai ya sa annabi haruna ya kula da su kassi wani abu marar kyau kaga shi ne shugaba a lokacin annabi sallallahu alaihi yana dawowa magana ta ƙari ina fatan fahimci abu yawwa don haka ashe ba wancan kiyasin bane hmm, don annabi haruna kamar da wannan ya faɗa cewa ya riga annabi musa ma rasuwa don haka ashe ai hujja da wannan a matsayin khalifanci babu falalla ce da daraja da take nuna cewa Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu babban mutum ne a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma duk musulmi dole ya yarda da wannan yawa Ali ibn Abi Talib babba ne a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine na hudu a daraja bayan Abubakar sai Umar sai Uthman sai shi a lokacinsa duk duniyar musulmi ba wanda ya kai shi daraja a gun Allah da nassin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi silikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana auren Yassa Fatima wanda ya fi so kun ga ashe kenan babban mutum ne amma maganar cewa shi ne zai zama khalifa bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da nassi irin wannan wannan baya nuna haka na fata fahimci abu kuma sannan dama akwai wasu dalilan dai amma dai wannan baya da karfin da zai nuna wannan mas'ala tsayi yace wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi hadithin dajjal a hadithin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da musulmi akan dujal yana cewa wa ana khatamun na wala nabiyya ba'di ni ne cikamakin annabawa babu kuma annabi bayana yace wa gairu zalika da makamancin waɗannan hadisai suna nan da dama na tabbatar da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa bayansa babu wani annabi din shi yasa malamai suka yi ijma'i ijma'i akan cewa duk wanda yayi itikadin cewa shi annabi ne ko kuma wasu mutane suka zo suka yi masa da'awa cewa kai annabi ne fa kabila sai ya yarda da hakan to da shi da duk wanda ya bi shi akan wannan ya yarda da haka a hukuncin malamai sun kafirta saboda wannan matsayin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa babbar daraja ce duk wanda ya sai zai zama annabi bayan annabi to rusa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so yi rusa daraja manzon Allah ko menene kafirci don haka mutum ya kiyaye kada a fada irin wannan yanayi mummuna wanda zai sa mutum ya fita daga hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk abin da mutum zai yi da duk wani matsayi da zai samu a duniya to a hir ya rika tunanin cewa zai matsa zai kusa da ya samu daraja irin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan a dan adam dai babu wanda yake da wannan baiwar da zai samu wannan abun banda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ku duba kai ko a aikin lada ladan da yake samu ko kusa ko alama ba za a hada da na kowa ba ba a halicci dan adam din da yake samun ladan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake samu ba ai kun san hadisin da ya gaya mana cewa duk mutumin da ya kira zuwa ga wata shirya to yana da ladan wannan shiryar in yi aiki da ita yana kuma da ladan duk wanda ya shiryu da wannan kiran da ya yi ladan wannan wanda ya shiryu da wannan kiran da ya yi to za a ɗauki ladansa sai a bashi har zuwa tashin alkiyama yanzu mu kwatanta daga nan tukunan ku gani in kai mai wa'azi ne ka tashi ka je wani gari kai wa'azi Allah maɗauki ya shirya da mutane suka shiryu da wannan wa'azin suka riƙa aiki da abin da ka gaya musu to duk ran da wani ya aiki da wannan abin da ka faɗa za a ɗauko ladan da ladansa a bashi sannan kuma a ɗauko wannan irin ladan sai kai ma a baka ma'ana lada biyu ake warewa akan wannan abu a ba wanda ya aiki saboda ya aiki a ba wanda ya wa'azi saboda ya wa'azi an yi aiki da wa'azinsa kaga idan dan adam malami zai samu wannan ai sai ya gamsu da wannan ya haƙura ba zai harari ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ko saboda me ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga kansa har zuwa tashin alkiyama duk wanda ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah ya karanta qur'ani yayi ya bada zakka ya sallah yayi azumi duk ladan da zai samu sai an ba annabi sallallahu alaihi wasallam irinsa kaga ashe kenan wanne aiki za ka yi har ya zo ɗin kuma ya kamo nasa ai ba zai yiwu ba ina fata mun fahimci abu. ba ta lokaci mutum zai yi don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darajarsa ta wuce a yadda mutum yake kwatantawa kuma hakika bayansa babu wani annabi kuma kafirci ne a yi itikadin cewa akwai wani wanda zai zama annabi a bayansa Allah ke shi mu daga aikata kafirci tsayi akwai lokaci mu je tambaya ta gaba wa alaikum su ne ai na faɗa qadiyaniya ba qadiriya ba eh ake ce musu eh. na'am na'am in the nation of islam ko hmm, su ma suna da wannan da'awar cewa ilaja muhammad annabi ne shi yasa malamai da yawa sun bayyana su ma duk wanda ya dauki wannan aƙidar ya kafirta hmm, shi yasa suka yi ta kokari dan yana cikin hanyoyi ne da dama aka yi amfani da su musamman su the nation of islam lokacin su malcolm x bai tafi da wannan ra'ayin ba kuma ya yi ta ƙoƙarin ya ja wasu su fita daga wannan harkar amma su ilaja muhammad din aka ruɗa shi kuma ya tafi ga wannan ra'ayin cewa eh lalle shi annabi ne hmm. don da irin su malcolm x suna kan wannan shi ma da ya je haji allah ta mike shi ya tuba da aka yi masa bayanin musulunci ya fahimta wato wata fikira ce da ta samu a amerika. lokacin da aka samu baƙaƙen fata wadda ake ce ma african americans ko suka rika shiga musulunci adadi mai yawa to sai aka samu wannan makirsin aka cusa cikinsu aka samu wani aka gina daga cikinsu ya tashi ya zama mai magana karbabbiya a cikinsu kuma mai hali mai kyau haka ya fara jama'a da yawa suka bi shi kenan kawai sai bi sai gashi yana ana da'awar kuma yana da'awar annabci sai zama kuma wasu suna yadda da wannan wasu suna musu har zuwa yanzu masu bin wannan harkar the nation of islam suna da wannan aƙida sai waɗanda allah maɗauki ya taimaka suka fita in ka sami a ah, maganganun irin waɗanda suka shiga cikin abin suka kuma fito suka san shi suka yi wa'azi a kai kamar irin su wannan ah, namanta ya sunan shi wannan yana da lakcoci da yawa a australia na ba ba khalid yasin ne eh, khalid yasin nake son faɗa yana da lectoci sosai da ya bada labarin asalin fikirar yadda ta faru da yadda ilaija eh, Muhammad ya zama abin da ya zama da su Malcolm X mai suka yi da kuma su suna yara da suka shiga harkar kuma Allah ya taimake su daga baya suka bari yanzu yana da shekara ya kusa 60 ah, yake ba da waɗannan labarai don haka duk su ma suna cikin wannan layi shi yasa idan malamai suka ce wancan talatin da ake faɗa ana maganar waɗanda suke da shauka ne har suka yi tasiri zancen su ya yadu a cikin mutane amma in ba haka ba adadin ya fi haka hmm. dan har yanzu wanda za su ce ga wani nau'i na ibada an musu wahayinsa da mala'ika ne ya zo da shi adi yana cikin waɗannan abubuwan ko mutum bai ce annabci aka bani ba ya ce kawai an masa wahayin wani abu kuma ibada ce abautawa Allah da shi yana cikin wancan abu hmm. Allah kiyaye na me eh to ni ban san na gani dai a intanet an ce ga wani yaro an nuno hoto an ce a lagos ko a lagos an haife shi ya fito da ƙur'ani hmm. ah, wani abu ne da ba abin da zai hane faru na farko ikon allah ya wuce duk abin da ke tsammani kuma shi wannan baya nufin shi kenan sai a ce wannan yaron gashi ya zo da wahayinsa ya zo da ƙur'ani ai da sai ya zo da wani littafin daban kuma ya ce daga Allah yake amma qur'anin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi haka maganar annabci ta tashi ba ita ce ba nan kawai dai wani abu ne na mamaki wannan fa ina an abin ya faru hakikatan to wani abu ne na mamaki da Allah ya so ya faru idan har ana cewa wasu sun musulunta ko so ban ni dai ban ji wanda ya ga abin hakikatan ya ji ba kowa cewa yake ya gani a internet sai jaridu to Allahu alam hmm, amma faruwarsa dai baya soke maganar khatmun nubuwa yawwa shikenan abin da ke da alaka da wannan darasin namu kenan a cikin labarin ko to mun kare shi insha Allah na'am mu je tambaya ta gaba akwai lokaci a tsaya haka tayyib to insha Allah darasin mu na gaba sai mu tashi kan wa na biyu nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai wanda makon da ya gabata ya kawo mana tambaya akan maganar annabi Isa ko akan hadithin shafa'a ko kuma manta shi ma wani ya yi tambaya makon da ya gabata a nan ariyar ko yana nan yau bai zo ba yana tambaya akan wai a ce annabi isa yana cikin waɗannan ulul azmi wanda wannan abun ya faru gare su mutane suka zo gare su suka ce su zo su shafa'a suka ce a'a wato abin da ya jawo har ya sa mana kokonto sigar tambayar tasa sai ka ɗauka kamar ya karanta wani abu ne cewa babu annabi isa da kamata ya ce shi ku annabi isa alaihi salatu wassalam wannan tambaya da za a yi masa ran tashin alƙiyama ya za a yi masa wannan tambaya bayan ku sai da aka ɗauke shi ne wannan abu ya faru na cewa an mai da shi ɗan Allah ai shi ne abin da ya jawo masa wannan tambayar ko yau to da haka ya tambaya da la'alla da sauki amma yana nan a cikin wannan hadisi na sahih muslim da annabi isa a ciki kuma dukkan annabawan ai mafi yawa wasu dama sai bayan su ne Allah maduke ba su labarin me gudana kamar shi Allah ne zai ba shi labarin cewa bayan ka baro duniya ga mutane can suna kaza suna kaza kuma Allah zai tambaye shi ranar tashin alkiyama cewa a anta qulta lin ta ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah shi wannan za a tambaye shi dama don kafa hujja akan mutane kuma a barrantar da shi a kubutar da shi a gaban mutane cewa shi fa bai bada umarni ba kaga Allah ya riga ya san wannan din to amma kasancewar su abin da suke waɗannan annabawa gaba ɗaya da aka tambaya kowa so yake tunda makamin makami ne na tawassuli makami ne na ka zo ka shige gaba a madadin al'umma gaba ɗaya ka roƙi Allah to akwai buƙatar ka ga cewa baka da wani burbushin wani laifi da zai sa a dawo da kai baya ko ka ga ashe wancan annabi isa alaihi salatu wasallam duk da cewa ba shi ya ba da umarni a ce masa ɗa ba ba shi ya bayar da umarni a ce masa Allah ba bai ma san an yi ba duk da haka zai ji tsoron kada Allah ya masa faɗa kai wato kai har ka isa ka zo ka ce kaza da kaza misali sai yake ganin ya kamata wani ya yi wanda ba shi ba shi tunda an yi wannan abun tare da shi wannan abun ya yi masa nauyi har ya je gaban Allah ya ce ya Allah ai wa mutane hisabi ta bangaren su shi yasa har annabi Ibrahim zai ga kamar ya karya ba karya bane malamai sun yi bayanin abin da ya faru da haka dukansu suna nuna matsayinsu ne cewa akwai wani burbushi na wani abu da zai hana su amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba shi da wannan abun ba wani abu da zaka ji an ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama da yayi kaza da bai kaza ba ko har ya tafi da shi a matsayin nadamar kaza kamar da waɗancan aka samu su sun babu shi tare da shi shi yasa da aka zo gunsa yace wa anna laha yace eh ni ne da wannan abun kuma ya je yayi wannan ceto Allah subhanahu ta'ala kuma zai gudanar da abin da zai gudanar a bayan wannan ina fata mun fahimci abu da haka annabi Isa yana ciki alaihi salatu wassalam to Allah ya samu dace Ah, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta ya ƙara mana ilimi mai amfani ya ƙara mana tabbata akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu ya taimake mu ya taimake addinin mu ya tsare mana shi ya tsare mana rayuwar mu Allah subhanahu wa ta'ala biya mana bukatun mu na alheri duk abin da muka sa a gaba na alheri Allah subhanahu wa ta'ala biya mana da mu da mu da ayyukanmu Allah sa albarka a ciki baki ɗaya duk wanda yake da wata damuwa tsakaninsa da kansa tsakaninsa da wani nasa Allah maɗauki ya yi masa wannan damuwa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali Allah ya tsare mana wannan ƙasa Allah ya kawar da duk abin damuwa a cikinta da tashin hankali abubuwan da suke faruwa a wurare daban-daban na irin wannan abubuwan tashin hankali muna fata Allah maɗauki ya dakatar da su Allah ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙara mana haɗin kai dukkanmu mu zo muna son junanmu Allah haɗa mana zukatanmu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'ana an hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin